gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba Gwamnatin tarayya ta ce ta biya kusan naira tiriliyan bakwai a matsayin tallafin man fetur a wani yunkuri na ganin al'ummar ƙasa ba su sayi man da tsada ba. Tsohon ɗan takarar shugabancin ƙasar nan a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya soki gwamnatin Bola Ahmed Tinubu kan ci gaba da biyan tallafin man fetur. Tun bayan da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Kano ta fitar da jadawalin zaɓen ƙananan hukumomi masu zawarcin kujerun ke ci gaba da kare kaina wajen neman ganin jam'iyyu sun sa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 Gwamnatin tarayya ta ce ta biya kusan naira tiriliyan bakwai a matsayin tallafin man fetur a wani yunkuri na ganin al'ummar ƙasar nan ba su sayi man da tsada ba. a cewar gwamnatin namijin kokarin da ta yi wajen zuba wannan makudan kuɗaɗe ne suka taimaka wajen hana hauhawar farashin man fetur ta yadda har ta kai ana iya sayansa da sauki a yanzu a sanarwar da gwamnatin tarayyar ta fitar ta ce ta sanya wannan tallafi ne daga watan agustan bara zuwa watan disambar shekara da muke ciki sai dai duka da wannan ikirarin da gwamnatin kasar ke yi har yanzu wasu sassan kasar musamman arewaci na sayan man fetur ɗin da ya kai kusan naira dubu akan lita ɗaya A rahoton da jaridar The Cable ta wallafa ta ce wata majiya daga fadar shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ta tabbatar mata da yadda shugaban ya amincewa kamfanin mai na NNPCL da dakatar da sanya ribar da ake hasashen za a samu ta shekarar da muke ciki tare da amfani da ribar da ya samu a shekarar 2023 domin tallafawa sha'anin man fetur a faɗin ƙasar. sai dai a wani hasashen kamfanin nnpcl ɗin da jaridar the cable ta ce ta gani ya nuna yadda aka kiyasta kuɗin tallafin man fetur da za a biya a watan agustan shekarar 2023 zai iya kai naira tiriliyan 6 da miliyan 884 a disambar shekarar 2024 Wannan zai sa kamfanin man a ƙasar Gaza shigar da naira tiriliyan uku da miliyan ɗari tara da tamanin da bakwai a asusun gwamnatin tarayya. to sai dai jaridar ta ce bata tabbatar da adadin ribar da aka amincewa kamfanin da ya dakatar da shigarwa ba a asusun gwamnatin na tarayya haka ta sa mutane da dama a najeriya ke ci gaba da tambayar shin idan an dawo da tallafin man fetur ɗinnan zai kawo sauki da rayuwa ga kuma rage farashin kayayyaki ga talaka Shugaban kungiyar dillalan man fetur da iskar gas ta ƙasa Alhaji Bashir ɗan Malam ya amsa wannan tambayar ga teburin gauta. Matsalolin da suka faru a kusan abubuwa ne guda uku. Akwai jirage da suke ɗaukar kayan nan su sauke a Wari, Kalaba, Fatakwal to hanyoyin sun samu matsala wanda ita hukumar NPA ita take fi ta share hanya domin waɗannan jiragen su isa waɗannan dafot-dafot ɗin. Na biyu akwai kamar Lagos su kuma jirage jiragen da suka kawo kayan nan za ka ga sun kawo kayan amma akwai kudade da suke bi ba su sauke ba aka samu wannan tseko amma an samu cewa yanzu alhamdulillah kuma ta pc ta tabbatar mana da cewa ta biya su kudaden daga yau zuwa gobe in allah da za su fara sakin waɗannan kaya na uku shine magana hanya saboda yanayin damuna hanyoyin ga su dan sauran kayan da yake ƙasa ake ɗaukowa to baya iya zuwa da sauri saboda yanayin hanyoyin da suka lalace to amma alhamdulillah duk wannan maganganun ita hukuma nnpc ta tabbatar mana da cewa ta yi magana da hukuma npa akan cewa a kiliyarin ɗin hanya na biyu kuma jiragen an biya kuɗaɗe yanzu za su fara saukewa na uku kuma bagan hanya za ta tuntuɓi kuma ayyuka na ƙasa domin su yi wa 'yan kwangilan magana su dawo da wannan sabida haka muna fatan cewa wannan matsalar za ta yayi Alhaji Bashir ɗan Malam kenan shugaban ƙungiyar dillalan man fetur da iskar gas ta ƙasa baki ɗaya. Amma kamar yadda dokar man fetur a Najeriya ta tanada an wa kamfanin na NNPCL da ya shigar da haraji da kuma ribar da ya samu a duk shekara zuwa ga asusun gwamnati. Sai dai kawo yanzu babu wani martani daga gwamnatin tarayya tun bayan wallafa wannan rahoto da jaridar da kebul ɗin ta yi. Kuma babu wani bayani kan tasirin da hakan zai iya yi ga al'ummar ƙasa. Wala Allah wannan ce ta sa tsohon ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya soki gwamnatin ta Bola Ahmed Tinubu kan dawo da tallabin man fetur ɗin inda ya ce akwai shakku da ayar tambaya akan ingancin gwamnatin. da yake mayar da martani a shafinsa na X. Wazirin Adamawan ya ce hakan ya ƙara fito da tsantsar rashin gaskiyar gwamnatin ta Tinubu. Wazirin Adamawa ya ce wannan rahoto ya nuna shugaba Bola Ahmed Tinubu ba dattijo ba ne mai magana ɗaya ba. domin furicinsa na cin karo da ayyukansa. Tufka da warwara tsakanin kalaman shugaban ƙasa da kuma ayyukansa sun zubar da mutunci da jefa shakku a kan gaskiyar gwamnatinsa, in ji wazirin na Adamawa. Ya kuma ƙara da cewa a lokacin da 'yan Najeriya ke fama da matsanancin ƙarancin mai da tsadar wutar lantarki, jinkirin gyara matatar man fatakwal abin kunya ne, kuma hakan gazawa ce da ta rataya a wuyan shugaba Bola Ahmad Tinubu tun da shine ministan albarkatun man fetur. Alhaji Atiku Abubakar ya kuma koka kan yadda kamfanin NNPCL ke ƙara jefa 'yan Najeriya cikin wahala da kuncin rayuwa sakamakon ƙarancin man fetur da hawa farashinsa. A ƙarshe wazirin na Adamawa ya buƙaci Bola Ahmad Tinubu ya shiga tsakani domin warware rigingimin matatar ɗangote da masu shigo da mai inda ya ce yin shiru ba nasa ba ne. Duka irin wannan nan wahalhalu da ake magana a zahiri 'yan arewacin ƙasar nan su ne suka fi kowa wa aya zaki daga tsadar farashin man fetur ɗin zuwa hauhawar farashin sa da na kayayyakin masarufi. Ballantana idan aka yi maganar sha'anin tsaro da alama hakan ce ta sa sabon shugabancin kungiyar tuntuba ta arewacin wato arewa consultative forum ta sha alwashin bin dukkanin hanyoyin da suka dace domin ganin sun dawo da martabar yankin ta hanyar samar da ayyukan yi ga matasa da kuma samar da tsaro da ma farfado da tattalin arzikin arewacin Tuni dai shugabancin kungiyar ya fara kai ziyara musamman ga wasu daga cikin kusoshin yankin arewacin kasar a wani mataki na lalubo bakin zaren. Gargashin jagorancin sabon shugaban kungiyar Mr. Mike Usman kamar dai yadda muka sanar da mai sauraro a cikin shirinmu na jiya. Ɗaya daga cikin wanda ƙungiyar ta kai wa ziyara shine dattijo Alhaji Aminu Alhassan ɗan Inda har ma kuka ji muryar mai girma wazirin dutse Alhaji Bashir Alhatu lokacin da yake jawabi a yayin wannan ziyara. To jim kaɗan bayan kammala jawabin na mai girma wazirin dutsen, sai shi ma dattijo alhaji aminu ɗantata ya yi nasa jawabin na godiya da kuma nuna goyon bayansa ga wannan yunkuri. ba na so ta wargaji amma in allah zai sa ta wargaji to ina fata allah ya ba hasken mumunin gona mu yadda za mu zama 'yan najeriya masu imani masu kirki yadda za mu tafi tafi da ƙasar annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna da shi da annaba musulmi ba kuma bai ƙi zama da su ba ba kuma zama da shi ba mutukar kowa zai kyautata zamantakewa ta gaskiya to lokaci ya yi yanzu yadda za mu yi ƙoƙari mu yi. rescuing 'ya'yan da muke haifa don su san kansu kuma amma ubangiji ya ce a haɗa kai rabuwa ko duk mutumin da yake tare da ɗan uwansa suna zaune lafiya suka rabu ya san ya yi asarar wani abu amma in dai mun tafi tare za mu ci amfani juna tare duk wani abin da muke gani ne a najeriya muna cikin wani irin zilimi yanzu wallahi mu muka zama kanmu idan mutum ya ce dabarar ce za ta fitar da shi ɗaya ke ba haushe ma ya ce dabara ba ta ɗaura kaya ta sa igiya ni dai na san wani ya ce dabara zai yi dan ya danna wani ya cuce shi wala ba zai ci nasara ba ina fatan Allah ya ba mu damar mu yi haƙuri da juna dattijo Alhaji Aminu Alhassan ɗanta ta kenan yake karɓar bakuncin ƙungiyar tuntuɓa ta Arewa sai dai daga wani bangaren kuma wasu na ganin cewa akwai bukatar wayar da kan al'ummar arewacin kasar ta inda za su fuskanci shin mecece ma siyasar har ma su san inda za su dosa kamar yadda muka ji Aliyu Haidar dan siyasa daga gidan Malam Ibrahim Khalil ke faɗa. babban aiki ya same ku wayarwa da jama'a kai wayarwa da matasan nan kai cewa matukar 'yan siyasa za su yaudari matasa tare da sukar abokan hamayya da cewa su barayi ne suna sata ko cin hanci da rashawa yi amfani da wannan dama har su kai ga nasara amma kuma abin mamaki ba tare da lura da bukatun mutane ba su rinka ba da kwangilar gadoji lokacin da yunwa ke kashe mutane a Kano ga zargin kwashe kudaden kananan hukumomi ta hanyar ba da kwangiloli ba bisa ka'ida ba to lallai dole waɗannan matasa su zo har gida su jajjefe ku ko kowane irin mulki kuke kai ya kamata 'yan siyasa su sani waɗannan matasa fa sun sani shugaban ƙasa ya ba tallafin dubu talatin da biyar biyar har sau shida ga iyayensu su matasan amma kuka rike kuka hana su ka ba su dubu ashirin ashirin kuma ya ba da tireloli na abinci ku raba musu amma ana zargin kun kai cibiyoyi kun damfare wasu ma an gano su a kasuwa ta ku dole ne su waɗannan matasa su je su fasa kwashe wannan abinci amma dai ni na san ba laifin 'yan siyasar ba ne laifin matasan ne domin gobe ma idan zaɓe ya zo ba sa gane gane cewa dukkanin gidajen 'yan siyasa da suke Kano da ma Najeriya dan juma ne da dan jummai sai dai lokacin da aka watsar da dukkanin waɗannan 'yan siyasa wannan gidaje aka ɗauko wani amintance da baya cikin su musamman kawai Malam Ibrahim Kare wanda duk wani mutum da yake Najeriya da Afirka ya da amincinsa da nagartarsa irin su irin suna nan da yawa a Najeriya sa su a gaba akan shugabancin al'umma sannan za mu ga daidai Tun da Aliyu Haidar ɗin ya kawo mu cikin jihar Kano, bari mu ɗauki kalaman da Sagir Shiwaki wanda ke matsayin kantomar riko na ƙaramar hukumar Gari, wanda muka jiyo shi yana bayanin yadda gwamnan Kano ya yi wa ilimi gata a faɗin jihar a yayin taron da aka yi a ƙaramar hukumar tasa lokacin da yake ƙaddamar da rabon takardun shaidar koyarwa ga matasa hamsin da ke ƙaramar hukumar ta Gari. wannan dama ta aiki da muka samu a ƙaramin hukumar gara guda hamsin rigis ga sunan yau a gaban ku mun zo mun kira matasa daga kowace mazaɓa mun ba su wannan aiki ba don komai ba domin a ba su aikin yi kuma sun samu kuma gaskiya ba ma ni kaɗai ba in ka bi garuruwa da dama a cikin ƙaramin hukumar gari yau matasa cikin murna saki domin sun san da cewa fa tabbas ana gwamnati ba su taɓa samun lokaci guda ɗauki mutane hamsin aiki ba sai a wannan lokacin Allah ya taimaka bisa ga Salewa mai girma gwamnati gwamna muka samo musu wannan aiki na mutum hamsin matasa maza da mata kamar yadda kake gani a yanzu haka saboda haka muna matukan murna kuma muna godiya ta musamman ga shi mai girma gwamna wasu wannan ɗawainiya da yake da mu yan karamar hukumar gari kuma ina tabbatar maka da cewa mu daman a karamar hukumar gari tun tunda muka zo ba abin da yake a gaban mu illa mi koyi ga jagoran mu injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ba don komai ba saboda shi ilimi ne a gabansa wannan ilimin da yake a gabansa da shi amfani duk muka zama abin da muka zama mu ma yanzu abin da yake a gaban mu shi shine ya za a yi al'umma karamar hukumar gara matasa su taso su samu ilimi ilimin da ya kamata su samu tun daga tushe mu tsarin shine muna da planning inda zamu gyara ilimin tun daga tushe kantoman riko na karamar hukumar gani kenan da ta sagir ciwaki shi kuwa baffa kan karofi shigowa yana cewa duk wata magana da wani jagoran apc zai yi akan gwamnatin kano ta nnpp wani salo ne da ke kokarin ɗauke hankalin mutane daga irin badakalar da ake zargin sun aikata a tsohuwar gwamnatin kanan da ta gabata in yi kira ga tsohon gwamnan jihar kano ta abdullahi umar ganduja akan cewa irin wannan abubuwa da yake yi na surkulle na siyasa yana wani magana cewa wai a binkici mai girma gwamnan jihar kano wai yayi kalamai na tunzuri wanda kuma magana ta gaskiya suna so ne su ɗauki hankalin mutane daga kan irin badakalolin da suka yi a baya kuma su ne waɗanda ake zargi da cewa akwai kuɗaɗe masu nauyi na al'ummar jihar kano a hannunsu saboda haka maimakon su tsaya su yi mai da hankali wajen wannan binkicen da ake musu wannan abun ba wani abu ne wanda zai ɗauki hankalin al'ummar jihar Kano daga kan irin ayyukan alkhairi da mai girma gwamnan jihar Kano yake wa al'ummar jihar Kano ba. Baka ji sun bayyana cewa gwamnan shine kamar ya tunzara matasan ma ake zargi suka yi wannan aika-aikan da ta gabata. Ai duk a maganganun da gwamna ya babu magana abin da ya na tunzuri magana ce ta gwamna ya yarda da kansa saboda haka ya san cewa al'ummar jihar Kano suna tare da shi dole shi ma kuma ya kasance a tare da al'ummar jihar Kano wannan shine dalilin da yasa amma babu wata magana da ya ta tunzuri mu mun riga mun fahimci duk wani irin kulle-kulle da suka yi na ganin cewa dama an yi wannan abun ya zama na tashin hankali a jihar Kano domin su dama kowa ya san cewa ba mutane ne waɗanda suke ƙaunar al'ummar jihar Kano ba saboda haka kuma yana kira ga mai girma gwamnan jihar Kano ga zaɓe ya taho na 'yan takarkaru na ciyamomi a tsaya a tantance a san cewa waɗanda al'umma suke tare da su kaman ka ɗauko munin muna da Bashir Sanata ba wai ra'ayi ne na kansa ra'ayi ne na al'ummar jihar Kano A yayin da baffa kan karofi ke wannan batu shi kuwa tsammani na sidi darma shigowa ya yi domin yaba wa ɗan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar birni injiniya Sagir Koki kan irin kaɓakin arzikin da yake sauke wa mutanen da yake wakilta. yaba mai girma dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar birni da kewaye injiniya sagir ibrahim koki tun daga bakwai zuwa yanzu karamar hukumar birni da kewaye ba mu taba nagartaccen dan majalisa irin injiniya sagir ba domin ya gwangwaje mazaɓu da yawa da ayyuka yanzu a ranar ladin nan da ta gabata ya raba wa 'yan jam'iyya babura kusan guda arba'in bayan wannan ya ɗibi maza da mata 'yan karamar hukumar birni da suka gama sakandiri an nema musu admishin a jami'a an biya musu kuɗin registration kuma sannan an sa musu alawus na dubu dubu ashirin duk wata bayan wannan mai girma dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar birni da kewaye ya yi alkawarin cewar maza da mata 'yan jam'iyyar su ta nnpp zai ware mutum dubu wani zai amfana da dubu ɗari wani dubu hamsin wani dubu ashirin da muna da nagartar irin su injiniya sigir ibrahim koki da kakar kowa ta yanke saƙa ba za ka samu talauci a karamar hukumar birni ba sannan ina kira ga jagororin mazaɓar shawuci yadda aka zaɓo nagartaccen ɗan majalisar tarayya a karamar hukumar birni da kewaye yake taimakon al'umma in an zo fitar da kansila a zaɓi sharu zakari sharu zakari mutumin nan mutum ne na kwarai mutum ne mai alheri yanzu a zanga-zangar nan ma da aka yi ta kwana goma nan wallahi sharu zakari ya ba da buhun shinkafa da katan ɗin taliya sun fi na mutum ɗari ɗari. ba biyan bukatar sai sa yake wannan abubuwan. ba wai iya 'yan siyasa ya raba ba a kasuwa ya bayar kuma a lunguna ya bayar kuma mu ne shaidu. kana jam'iyyar apc sai aka ji kuma kana yaban jagororin jam'iyyar nnpp anya ba tsallaka katanga kake so ka yi ba. ai ba magana jagorori ba ne tun daga 2007 ba a taɓa nagartaccen ɗan majalisa kamar Sagera ba. Da kalaman na sammani na CD bari kuma mun leƙa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Kano wanda tun bayan fitar da jadawalin yadda zaɓen ƙananan hukumomin zai wakana zawarawan kujerar ke ta kara kaina wajen nuna buƙatar su daga bakunan magoya bayan su kamar yadda muka ji sani naci ya shigo yana haskaka nasa gwanin al'ummar karamar hukumar nan ta birni kar ku yi wasa da wannan zuma farar saka domin mutumin nan mutum ne tsatsan dan kwankwasiya tun daga farko grassroot madugu ya san da shi himmarsa da zakakurancin sa ne a baya ya sa ya rike PRO na jam'iyyar PDP tun daga ƙasa wannan mutumin ya taso yake ta kokari marayu da dukkanin mata da suke gida taimako yana zuwa har ƙasa gurin su sakamakon abubuwan nan al'ummar karamar hukumar birni suka je suka gani suka yarda suka amince matashin nan ya jagorance su domin matasa su ne kashin bayan al'umma karamar hukumar birni domin me tun daga farko za a ga dan majalisar tarayya injiniya Ibrahim injiniya Sagid Ibrahim Koki ya yi abubuwa ɗari bisa ɗari waɗanda yakan taimaki al'umma a cikin satin da ma ya ba da babura sannan sarki Ali Danaji shi kansa ya yi ƙoƙari wajen wasu abubuwa za ka ga Hassan ne da Usaini ga kuma su ya zo mutumin kirki dan arziki irin albarka Honorable Bashir Sanata zaɓaɓɓen shugaban karamar hukumar birni da yardar Allah. Wannan abu kake faɗa ta fuskar siyasa rawar da ya taka kana ganin kenan wannan abin da ya jam'iyyar ya dace a ce ta masa kayya kenan karamar hukumar birni da mutum ce fa kuka za ta rika yi domin a baya wanda ya shugabancin ta sarkin fawa ya zo ya lalata kofofin bai ya lalata kasuwanni aka zo aka ƙara ɗorawa akan dakan jiya wancan mutumin shi kuma babban layi na kofofin bai ya zo ya yanka ya lalata da kalaman na sani na ci koki kuma bari mu leka jihar jigawa domin sauraron babawo kazaure wanda ya shigo yana mika wata tambaya ga jagoran jam'iyyar pdp na jigawa Nasarawa Alhaji Sila Lamido. Kaga ya fito ya yi magana cewa PDP ba za ta shiga zaben lokal gamman ba. Amma mu 'yan PDP na asali muka fito muka ce za mu shiga. Amma yanzu ya ƙara bas ya dawo ya ce PDP za ta shiga zaben lokal gamman. To ni abin da nake tambayar a nan gurin magana da ya ta farko ya fito ya gaya wa duniya cewa PDP ba za ta shiga zaɓe ba a bai yi tunani ba sai yanzu ne ya yi tunani ya ga ya kamata ya ce pdp za ta shiga zaɓe ni tambaye sa nake yi to wani abin duk ba zai dame mu ba mu yan pdp na asali da ba mu taɓa fita mun tafi sabuwar pdp ba amma wannan abu ya gani ne cewa mu yan pdp da muke da yan dangwale da talakawa a ƙasa mun haɓa ko mun tattauna ma cewa za mu shiga zaɓen kuma za mu mu ci zaben shi yasa ya dawo ya ce a'a za a shiga zaben saboda ya ɓata ruwa ba dan ya sha ba daman ya saba yin haka to abinda da nake kira ga hukumar zaɓe ta jihar jigawa idan ta kuskura ta saida musu fam ɗin takarar ciyaman ɗin local government a jihar jigawa to da ita hukumar zaben da su za maka su a kotu. ka Kazaure kenan na jam'iyyar PDP daga jihar Jigawa. Idan muka sake dawowa nan Kano kuwa Muktar Muhammad Sauna muka jiyo yana taya murna ga Ibrahim Kano wanda ya lashe zaben kungiyar 'yan dankali da ke kasuwar 'yan kaba a madadin Honorable Musa Nuhu 'yan kaba wanda ke matsayin ɗan takarar shugabancin karamar hukumar Nasarawa a jam'iyyar NNPP. a madadin honorable musa nuhu yan kaba dan takarar ciyaman na nasara local government yana taya shugaban kungiyar yan dankali na kasuwar yan kaba ibrahim kano murnacin zabensa tare da shi da kabinan dinsa yadda suka fara lafiya allah ka sa su gama lafiya haka kuma muna neman jagorori su sahalewa honorable musa nuhu yan kaba ya samu takarar ciyaman na nasarawa a ƙarƙashin jam'iyyar nnpp kwankwasiya duba ga yadda ya hidimta wannan tafiya ta kwankwasiya siya tsawon lokaci portfolio local government da shi aka yi bagwarmaya har aka samu nasara zuwa yanzu muna miƙa saƙonmu zuwa ga jagororin wannan tafiya ta kwankwasiya a sahale masa a 'yanta mana shi domin ya zama cikakken ɗan takara na wannan jam'iyya tamu mai albarka ta nnpp saboda jajircewarsa a kan wannan tafiya ta mu ta kwankwasiya duba ga yadda aka sha wahala aka yi nasara da shi cewar ya samu wannan kujera tasa ta ciyaman na nasara local government domin bautawa al'umma. Muktar Muhammad Sauna kenan daga karamar hukumar Nasarawa da wannan kuma za mu leƙa cikin gidan jam'iyyar APC a nan Kano domin ɗaukan kalaman Abbas Shehu ɗan Small wanda ya shigo domin yin kira ga gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf kan ya rabu da masu kawo masa rudani a cikin tafiyar da ayyukansa musamman kan wancan zargi da ake yi wa shugaban ma'aikatar fadar gwamnatin Kanan. waɗanda suka zo suke ƙalubalanta chief of staff na gwamnatin jihar Kano mutane ne waɗanda ba su da rekod wanda suke hidinta al'umma mutumin da ya zo ya yi makaranta domin Allah gidansa na kwana ibari ɗauki bayan Allah suke koyarwa aka ɗauki bayan Allah 'ya'yan talaka marayu ake ci da su ake ba su karatu kyauta ba tare da kwabon kowa ba har a ce wai za a kalubalanci wannan mutum wannan wace irin al'umma ce kuma ai shiru har a ce wai za a kalubalanci mukamin da yake ciki yau gobe kai ni wancan wannan ke ni gobe in zai yi aikin alheri kawai 'yan siyasa mu ringa amfani da wata damar ta biyan bukata don mu cutar da ci gaban al'umma girma gwamna ina mai tabbatar maka wannan sharrin wasu mutane ne daga kwankwasiya da kuma makiya jihar kano da suke cikin tsarin mu na apc kuma dole sai mun yaki wannan tsarin kuma wannan tsarin da aka zo na a taɓa marayu ba za mu wasa da shi ba kuma ba za mu yi kasa a guya ba dole muna kira ga mai girma gwamna wannan abin tuguni so ake a ɓata wannan ci staff naka domin ka ga wallansa saboda shi dan arabu ne ya san aikin Allah kuma a zamantakewar ku in ma mai amana ne in ma bai amana ba ne ka fi kowa sani wancan kuma tsari na ƙara da wancan mutumin ike cewa ya kai ƙara ga wani abu to ina mai tabbatarwa da dan uwan mu dan majalisar karamar hukumar birni injiniya su gere koki idan bai fita da kasabgar mujahid zai ta ba wallahi zai kai shara rijiya gaba dubu kuma mu muna kawo da kai a matsayin dan uwan mu ne shi makocin mu ne amma mutukar mujahid zai ta yana amfani da shi da amfani da sunansa wajen musguna wasu mutane ina mai tabbatar maka za a ji mummuwa. Abbas Shehu ɗan Small kenan da wannan kuma za mu ɗauki kalaman ado magaji rimin dako daga ƙaramar hukumar bagwai a yayin da yake bayyana ficewarsa daga cikin gidan jam'iyyar apc kuma muka jiyo shi yana karɓar shahadar tafiyar nnpp mai kayan marmari Yau na tabbatar shugaban jam'iyyar NNPP na wannan mazaba da na lokal gamman da ma na karamar hukumar bagwai zai yi farin ciki domin wannan taro da ya gani duk saboda mu aka zo wannan waje. Saboda haka ina kira ga shugabannin jam'iyya da jagororin jam'iyyar na NNPP na karamar hukumar bagwai da ma shi profesa shine nan kusan jagora wanda muka dawo wannan jam'iyyar dansa sakamakon abin da mai girma gwamna ya mana na ɗaukar ɗanmu ya bashi kujera mai girma ya fara bashi internal generation committee na Kano State state ya ba mutumin rimin dako wanda a bakwai local government ma ba taba samun wannan ba wannan kujerar da aka bashi na mai ba da shawara akan tattara kudin shiga da hana zirare wasu na jihar Kano ba taba yin ta ba amma saboda kauna mai girma gwamnan jihar Kano ya dauki wannan kujera ya ba ɗan tsatsan wannan gari rimin dako kuma bakwai local government muna sane da yanda aka dinga ba mata jai da yanda aka rinka yin empowerment ana ɗaukan matasa abba gida gida har aikin da bai kamata ya ba ma a siyasance yayi sai dai ficewar ta ado magajiri mun dako ba bata hana jajirtattun 'ya'yan jam'iyyar ta APC irin Sale Kala kawo shigowa domin ɗorawa daga inda suka tsaya wajen ganin baiken gwamnatin NNPP kanan da wani salo da ke nuna garin tone-tone kaza za ta tono wukar yanka wuyanta. kun zo zargi ne muke yi cewa kun haɗa kai da ɗan bellan nan ya fito yana ta maganganu akan mutane to gashi ba a ci talata da laraba ba yau an waye gari labarin ya koma kanku kuma rasa yadda za ku yi ku kare kanku akan wannan abun in za ku shiga tetayin ku akan Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kamata ku shiga tetayin ku kullun ku kuke haska masa fitilar da yake kallon gabansa ku kuke cicciba shi ke zuwa inda bai ma yi tunanin zai je ba ku kuke kai shi wannan guri yanzu haka kawai kun sake fitowa da wani hoto wai mai girma shugaban jam'iyya wai yana takarar shugaban ƙasa wai a dole da ku Dr. Abdullahi Umar Ganduje sai ya dawo baya to kuma tun da kumbu kumbu duk hanyar nan da kuke bi ta hasada ta kasa kai ku inda kuke so ku je to ku dawo ku bu kishiyar mana ko Allah ya cika muku burin ku akan abin da kuke yi wannan abubuwan da kuke yi munin nasa yayi yawa ya kamata ku ajiye ku dawo ko a cikin ku babu masu ilimin da za su gaya muku gaskiya ya za ku ringa tafiya da ka ku ringa tafiya upside down kai a ƙasa kafofi a sama wannan tsarin da kuke tafiya ba daidai kuke tafiya ba ku dawo ku getta mu'amalar ku da ko kowa sai ku zauna lafiya amma ku sa mutum ɗaya a gaba na dole sai kun ga wallansa gashi garin kallon wallan wani naku wallan ne ike bayyana kowa ne muku dariya wannan tsarin da kwankwasiya ta gina rayuwar siyasar ta akai wato rayuwa ce aka gina ta mai muni wanda zuwa gaba duk wanda ya ɗauki wannan salon to ko ya ci gaba ma zai zama ci gaban na mai haƙar rijiya ne. Da kalaman na sala kala kawo shirin namu na kowane gauta ya zo ƙarshe a wannan yammaci. a madadin 'yan uwa abokan aiki salisu baffayo adam suleiman da murtala abdullahi dan sudu umma suleiman sagagi ke sada mu da ku a ko da yaushe mu karkashin jagorancin nasir salisu zango ni abdullahi lawal dalhatu nake cewa mu kasance lafiya daga nan freedom radio muryar jama'a